a wannan lokaci ga damana ta fara shigowa ga azumi ana gadda ɗauka amma kwamishina agiri ya kira mu ya tabbatar muna zai rushe kasuwan nan ƙonta da kwarkwata gaba ɗaya abinda ba ta muna nan kasuwan tunda abinda muka wakilta rai ga rai kamar yadda kowa yake da haka saniya take da rai kuma tana mutuwa tana shan ruwa tana cin abinci in an rushe inda take wa zai tsare ta za a bar ta shiga daji ko kuwa dukiyoyin da muke tare da su kuɗaɗen da an ka sayar in an rushe kasuwar nan ina za mu aje su farko dai mun san za a gyara kasuwar nan kuma kafin a gyara kasuwar nan mun zauna da shi kwamishina cewa ya ba mu nan wannan wurin mai suna abuja mu aje fatomomi masu sauke baki su zauna wurin a gama gyaran haka ne ajanda mu na farko da shi amma gajiya ya canza ya ce babu wannan ajanda za su rushe saboda wai akwai barayi a cikin kasuwar nan akwai ma akwai barayi ba cikin mu barayin suke wannan yana nufin cewa ita gwamnatin jihar Lagos ba ta yi muku tanadin wani wuri da za a baku na wucin gadi kafin a gama aikin da za a yi nan ba ta yi tanadi ta bamu amma na inda ta bamu ta ce kuma yanzu za ta rushe kuma mu abinda ka tsoratar da mu a akan maganar gwamnatin jihar Lagos gidan nan dai an ba da shi control kuma muna gaba control muna tare da shi babu matsala tsakaninmu da shi kuma ita gwamnati ita ka shigowa da kanta tana ba da wurare tana ba da afurba a gidajen wanka sai an gina kuma ta zo ta rushe shi ne muka gani mu irin wannan bita da kuli da gwamnatin jihar Lagos take muna ko don muna hausa take muna haka na zuwa wani lokaci aka ce ku bar wannan wurin ba lokaci ba ba ba da lokaci ba noti abinda suka ce dai ba mamaki ko yau ko gobe ko kuma kowane lokaci suna iya afka muna abinda suka ce da muna duk akasarin masu kawo shanu a nan da kuma masu sayar da shanun a nan wannan mayanka ta lagos yan arewa ne ko akwai wani yunkuri da kuka yi domin ku sanar da magabata na yankin arewa domin su san halin da kuke ciki domin watakila su shiga tsakani a samu sauki al'amari to yanzu dai na farko dai mun fara da kiran yan jaridu mu bayanai duniya ta ji kuma muna nan muna tuntuɓan mu don kasan muna wakilta kungiyar mai ce Allah katun da a sassan Najeriya. Manya-manyan kungiyoyi nan duk muna tuntuba su ga halin da muka shiga. Kuma insha Allah muna tsammanin za mu samu saukin abin insha Allah tunda mu kyan Najeriya ne. Kuma akalla mun shekara arba'in a nan. Idan aka ɗauki wannan mataki in kake gani game ga makomar mutanen da ke rayuwa a wannan wuri makomarsu. To in an ka ɗauki wannan mataki na farko dai an cuta wa mutane. Kuma na biyu za a sa mutane hasarar dukiyoyi. kuma sannan dole na masu dukiya su gudu su bar kasan tunda wahala ta yawa dole su koma wata jiha su zauna to yanzu inda eh, eh, in gata za a yi muna kamar irin eh, yarjejeniyar da mun kai da kwamishina da an zauna aka to a yi muna gata abu ne ana hulɗa dukiya kullum cinikayya aka yi a sayar kuma ka san ita saniya ba wanda kuɗinta ka daɗewa ne ana kawowa kuma sannan an ce ba muhallin da zaka zauna ko ka kirga su wannan kenan ai adalci kenan yanka haka akwai bayanan da ke cewa gwamnatin jihar ogun makonciya ga jihar lagos ta yi tanadin fili domin ire-iren ku ko akwai watakila ba ganin cewa gara ku fara tunanin komawa a wancan wajen mallakin jihar ogun kar a je a yi muku sake da bata da ruwa a ah, to eh eh yanzu dai mun fara tuntuɓa kowa ya lodo shanunsa to ya sauke a ogun har mu ga abin da gwamnati ka nufi don bai ba mu fara cewa su dawo su sauke su nan a afka musu ya sara su ce me yasa ban gaya musu ba ya sauke ogun har mu ga manufar gwamnati ya Allah sa ta yi adalci sannan mu dawo don Lagos gidanmu ne kuma muna godiya sosai